fi jin tsoron allah shine wanda ya fi girma ya fi daraja ya fi ɗaukaka ba wai wanda zai yi alfahari ko da asalinsa ko da wani matsayi da yake da shi ko da wani iliminsa ko da wani ayuba ba inna aka rama kuma inda lahi a a gurin allah wanda ya fi girma shine wanda ya fi tsoron allah to sai ga waɗannan ayoyi su kuma suna gaya mana cewa waɗansu mutane sun zo suna alfahari da matsayinsu suna alfahari da nasabarsu su ne 'ya'yan wani su ne 'yan kabila kaza saboda su manyan mutane ne sun zo suna wato fasa kirji fasa kai a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam qalat arabu amanna larabawan ƙauye an ce waɗancan dai ƙabilun nan guda shida waɗanda aka kiransu su fito a yaƙi suka ƙi fitowa su ne kuma yanzu suka zo kuma suna yin alfahari cewa su mutane ne manyan mutane ne sun zo da iyalansu gaba daya sun zo da dukiyarsu sun zo da komai da komai nasu saboda sun zo wajen annabi sallallahu alaihi sun yi imani ba kamar yadda wa'insu suka ƙi ba su yanzu sun zo su imani saboda ka irin abubuwan da ake samu na zakka su ma a basu ka kaza wa'incan dinnan amin magana su muziyane ne su irin su asalam irin su gifar irin su dai wani su su shida dinnan da na faɗa kwanakin baya wani ƙaunin kuma an ce a bani asad bin kuzaima su ma waɗansu ƙabilu larabawan ƙauye su ne suka zo suke wannan alfaharin to shine to Allah ta'ala ku ya san abin da yake a zuciyarsu ba imanin kirki suka yi su wani imani ba kawai dai sun ga uwar bari kawai ga wannan shekarar kuma an yi fari wato ina za su dan samu dan abin masarufi to shi sai suka shirya musulunci na ƙarya shine suka zo suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ta'ala ya san komai qatil a'rabu amanna mularaban kauye sun zo suna ce da kai mun yi imani walakin ulu asalama ka gaya mu cewa wato ku ce dai mun dai miƙa wuya kawai mun zo mun sallama saboda neman wani abu da muke yi a zahiri ne muka musulunta amma a baɗini ba haka ba ne ko da yake ba wai munafukai ba ne wallan ma da kullum imanu fi kulufin har yanzu maganar da ake imani bai shiga cikin zukatanku ba ita lamma tana korewa abin da ya wuce har zuwa lokacin mai yin magana in ka ce lam afa'al wato da ne baka yi ba amma ka ce lamma afa'al tun da ban yi ba har zuwa maganan nan da nake lan afa'al ba zan yi ba har abada to ita wannan lamma tana korewa li na fayil mazi ila zaman mutakalli korewa abin da ya wuce har zuwa lokacin mai yin magana din shine Allah ta'ala yake cewa walakin kulu asalam ku dai ce ku kun yi imani kullum tuminu kuma wannan lamɗin ba tana nufin ai da can buku imani ba a yanzu da ake magana nan buku buku imani ba ita kuma ba za a fassara ta da yadda take a babinta ba tunda ai sun yi imani a dacan ba ana nufin dacan ba a yanzu ba ku imani ba walakin kulu asalama sai dai ku ce mun dai miƙa wuya kawai mun sallama mun ga uwar bari kawai sun saboda wata manufa wallan ma da kul imanu fi kulubikun har yanzu magana da ake imani bai shiga cikin zuciyarku ba wa in tudi'ullah idan da za ce za ku bi Allah subhanahu ta'ala ku bi manzon sallahu alaihi wasallama wannan shi ne ya fi muku wato ya kasance ba wai faɗar nin imani da baka ne imani ba har sai tukun ya abin ya zauna a zuciyarku kun bi Allah kun bi annabi sallahu alaihi wasallam to idan kai haka la yalitkum min amalikum shi'a ba za a tayi komai daga cikin irin ladan ayyukan ku ba aikin ku ba zai rushe ba can ma mun ci ai ya ayu ladhi amanu atiu la wa atiu rasul wala tubdidu a'malakum ku bi Allah da manzansa dan gudun kada ayyukan ku su rushe idan musulunci ne kawai wannan ba zai hana rushewar aiki ba sai an hada da aiki tukuna sai an hada da imanin da kuma aiki inna allaha gafurur rahim shi allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne saboda haka idan kuka gyara imaninku shi kenan sai a karbe ku a kun yi imani amma a yanzu ba ku yi imani ba allah ta'ala ya san abin da yake a zuciyarku kamar an tambayi Allah subhanahu wata'ala to suwaye waɗanda suka yi imani din da Allah waɗanda su ba irin waɗannan ba ko kuma su waɗannan ɗin idan za su zama mummune na ƙwarai yaya za su shi ne ce innamal muminun lazina amanu billahi wa rasuli hakika muminai na hakika su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sun malamiyar tabu kuma ba su shakka ba wannan abin ya tsaya a zuciyarsu lallai da gaske sun imani da Allah da manzansa kuma sannan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi kuma yaki wajen ɗaukar karmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu kuma da kansu fi sabila saboda Allah ba don neman wani abu na duniya ko neman jarumta ko don ayabe su ba ulaika humus sadiquna to waɗanda suka sifar da waɗannan siffofi su ne muminai su ne waɗanda suka gaskata a cikin imanin kun atu'allimuna Allah bi dinikum kuma shine kuke sanar da Allah subhanahu wata'ala wai addinin ku ai wanda ya imani zai imani ne kawai saboda Allah ba kuma ya zo yana gaya wa mutane ba wannan shine riya in har da gaske ku kun iman ai shi Allah wanda ku iman da shi zai sani ba sai kun zo kuna gaya masa ba ku san bane wallahu ya alamu ma fi samawati wa ma fi Allah ta'ala ya san abin da yake cikin sammai da da abin da yake cikin kasai wallahu bi kulli shay'in alim ya kara dai tabbatarwa shi fa yana sane da komai komai girman abu komai kankanta da na zahiri da wanda yake na ɓoye duk wanda ya yi imanin gaskiya ya sani wanda bai imani ba yace ya imani in ba na gaskiya ba ne ya sani ba sai an zo ana bayyanawa ana yi wa annabi sallallahu alaihi dodorudu akan cewa an yi imani nuna alaika an asalam sun zo suna yi maka gori ai sun maka wani taimako sun maka wata ni'ima wai don sun musulunta e gashi mun zo wato muna da yawa gashi mu mun musulunta akwai waɗanda basu musulunta ba amma mu yanzu mun zo mun musulunta kuma za mu taimaka maka saboda haka mu ma duk irin alhairan da ake samu a cikin wannan lamari mu ma mu ai wannan ai kuna yin gori kenan kulla ta munnu alai islam ka gaya musu kar ku ce za ku yi mini gori ku ce musuluncinku ya taimaka mun ko musuluncinku ya yi mini wani abu na alhairi ba akasin haka shine gaskiya banna ya munna alaikum Allah shi ne zai muku gurin ma ko kuma ya nuna cewa ya taimake ku ya yi muku ni'ima an ku lil iman saboda ya shiryar da ku zuwa imani ga wa'in sunan sanannin bai shiryar da su ba amma ku ya shiryar da ku shi zai gaya muku ya yi muku alfarma amma ba ku za ku ce kun yi wa Allah alfarma don ku musulunta in kuntun sadiki in dai har da gaske kuke yi imanin naku na gaske ne to Allah za ku godewa ba shi za ku nemi i gode muku don kukun musulunta shi ne Allah dai ya ƙara nanatawa dai a ƙarshen wannan a sura cewa inna Allah ya alamu gaibar samawa wal Allah ya san yana sani da gaiba samawati abin da yake a ɓoye a cikin sammai da abubuwan da suke a a ƙasa ciki har da abin da yake a cikin zukatan kowa duk ya sani wallahu basirin bi mata Allah ya kan mai basira ne akan abin da kowa yake aikatawa duk abin da kake aikatawa kowane iri ai ka yi shi Allah ta'ala ya san manufarka wannan shine basira ya san manufarka in kyakkyawa ce ya sani in mummuna ce ya sani kuma zai saka maka gwargwadon abin da yake a kudurinka a niyyarka ba tare da ya rage maka ko ba tare da ya kara maka ba daga wannan ayance ce nake cewa ita kaɗai ce wacce ta irin duk sai ko dai wala basirin bi ma ya amaluna ko wala bi ma ta amalin basir ga hinan baje baje shi wannan amma wallahu basirin bi ma ta amaluna shi nake ta ciki a dinnan nake ta ko akwai wanda zai samu na biyu na na biyu an ban san ba ko bunan bulo ne <laughs> eh, wanda take sotin kujirati za a ga irin yadda ta fara neman cewa a imani a bi Allah da manzansa yanzu ma da shi ta ƙare amma ayunta goma sha takwas ne ba su da yawa masu wannan ayoyi sha takwas sha takwas ko na jin akwai sotun muzammil sotun tagabu akwai wata kuma guna samani ashar aya hujurati tagabun sai kuma muzammil ko mai shi nake tambaya a ai ban sani kuntun daga ga a gani a zama to da haka wannan ne karshen ita wannan sura daga kanta ne abin da ya yi ƙasa har zuwa mil jinnatu nas ne kashi na bakwai na ƙur'ani an raba ƙur'ani gida bakwai to wannan shi ne ah, kashi na ƙarshe duk wanda ya karanta alƙura'ani da irin wannan tartibi ɗin ya roƙi allah subhanahu ta'ala bukata Allah ta'ala zai biya masa don sani ko akwai kamar ya ranar juma'a tun daga fatiha har ya zuwa sotul na'am ranar asabar daga sotul na'am zuwa sotu yunus ranar lahadi kuma daga sotu yunus zuwa sotu taha sai ranar litinin daga sotu daha zuwa sotu kabuci ranar talata daga kabuci zuwa sotu zumari ranar laraba daga sotu zumari zuwa sotu waƙiya iza waƙatul wakiya ranar alhamis kuma daga wakiya zuwa karshe kaga wannan irin wannan takasimi kenan to amma idan ka dauko irin takasimi irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake shine da farko ka karanta surori uku kama ce ran juma'a din karanta sura uku ta qur'ani ranar asabar kuma sai karanta biyar sai kara ƙara biyu sai kara guda biyu a kai sai zama kuma ranar lahadi ka ƙara biyu sun zama bakwai kin sai karanta bakwai sai zama ranar juma'a uku na bibi ake kara ko juma'a uku asabar su zama sura biyar ka karanta sura biyar abin nake nufi gina in nan ka karanta uku to sai ka ci gaba sai karanta sura biyar ranar asabar ranar lahadi sai karanta sura bakwai ranar litin sai karanta sura tara sai laraba ranar laraba kun sai karanta sha daya to in kai haka ka karanta sha ɗaya to sai ga ka zo ƙarshen ah, suratul fatih to sai ka tafi ga hujurati kenan in ka biyo da haka uku biyar bakwai tara sha ɗaya ko sha abin da ya saura ne daga hujirati yin zuwa nasi an ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta alkur'ani wani shine subu'u akwai subu'u sirri wanda makaranta suke yi mahaddata shi gwanin izu biyu suke kusan dai yadda muke din nan a masallaci izu biyu in mutum ya kyakkyawar hadda to izu biyu za su iya riƙewa tilawarsa amma don tulawa haka garma garma dama dama a ce irin wannan tsarin a duk sati sauka duk sati sauka shi zai iya rikewa tulawa din to akwai kuma wani tartibin shi ma da aka ce daga na ali aka samo shi shi ma wanda ya kasance ake karantawa ta wannan tsarin shi ma idan an sauka a yi sajjada a cikin sajjada din a roƙi Allah subhanahu wata'ala bukatu shi ma farko kama a ce ranar juma'a kama a ce fatiha kenan zuwa ma'ida wato zuwa ƙarshen a surtu ma'ida daga nan kuma sai a tayi daga sautin lan'an har zuwa sautin yunus daga nan kuma sai a tashi daga sotin yunus zuwa sotin isra'i daga sotin isra'i kuma sai a tashi zuwa sotin shu'ara'i daga sotin shu'ara'i sai a je wa saffati saffa daga nan kuma sai sotil eh, izawaka sai kuma nasi wannan tsari Shi ne aka yi gigarinsa ake cewa fami ba shuke fami ba shuke faɗin shine fatiha minjayen shine ma'ida yaɗin ita ce yunus kuma baɗin ita ce bani isra'ila shin mai ruwar ita ce shu'ara'i wauɗin ne wasafati sannan kuma ƙaɗin ne waƙiya to haka suke faɗarsa an sanya dai ƙura'in duk ta inda ka karanta dai inda har ka sauka akwai stamp da tabbaci na annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa lallai akwai addu'a li kulli katama du'a'un musaja duk sauka akwai addu'a karbabbiya so daga musulmi da karma dai makarancin alkur'ani ya ji labari bai kamata a ce kai da Allah ta'ala ya biya wannan littafi kai imani da wannan littafi kai imani da wanda aka saukar wa littafi kai imani da wanda ya saukar da littafi kuma littafin nan ya bugi kirji ya cika baki tibiyanan li kulli shay'in ne ma faradna fil kitabi min shay ya faɗa haka ba abin da ya bari Allah bai bar komai ba a cikin wannan littafi a sulsul eh, lan'ami kamar yadda ya faɗa sannan kuma tibiyanan likulli shay'in yana bayyana komai kamar yadda ya faɗa a na hari. to bai kamata a ce kuma za ka je neman wani abu wajen Allah ko za ka yi wani abu na sha'anin tsarinka na rayuwa ba daga cin wannan littafi ba abubuwan da suke jawo mana wahala kenan Allah subhanahu wata'ala ya tsara mana rayuwar nan yadda za mu ji daɗinta yadda zai kasance duniya da lahira ya kasance ba wani abu da zai dame mu amma sai ya kasance sai mu bar wannan baiwa da Allah ya mana mu tafi muna neman kuma wani abu a makwauta a wani guri kai ga wanda Allah ya baka fito saboda haka ina jan hankalin musamman makaranta alkur'ani littafin nan ba ha kawai a banza Allah ta'ala ya baku ba zaɓe ne daga Allah subhanahu ta'ala Allahu yastafi min mala'ikata rusulan wa minan nas ya kali kuma ya sha wa yakatar ma kana lahu mulkiyar Allah shine ke halittar abin da ya ga dama kuma yake zabar wanda ya ga dama zabar ku ya ba ku wannan littafi saboda haka bai kamata a ce kuma akwai wani abu da kuke ganin wanda har ya fi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani yake ganin kuma akwai wani abu wanda Allah ta'ala ya bai wani wanda ya fi nasa ta wannan ya yi kuskure ba haka abin yake ba ai inda mutane za su yi abubuwan nan guda biyu har abada ba za su yi kaka na kayi ba alƙur'ani da salatin annabi ka riƙe allah kenan ka riƙe annabi wannan shine kololuwar imani kololuwar tauhidi addininka allah annabi abin da kake nema na rayuwa allah annabi kana neman gafara allah annabi kenan ka huta Allah ta'ala ya samu dace na'am bismillahir rahmanir rahim ita ce suratu ka kuma yadda kwaji an karanta eh, suratu ka eh, ta fara da wannan harafi an kira ta suratu ka saboda farawa da ta da wannan harafi na kaf malamai sun yi manganu a kai amma dai gundarin abin cewa wayannan irin harafai da su aka rubuta alkur'ani su kuma larabawa ba abin da suke takama da shi illa fasahar harshe harshen nan da na larabcin da shi suke yin rubutu kuma shi suke karantawa ba su da wani harshe sai wani to gashi an saukar da alkur'ani da abin da suka fi kowa sani shine waɗannan harafan nan guda 28 saboda haka da suke cewa ba su yarda daga wajen allah yake ba suke cewa waƙa ne wanda kuma ya zo da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam mawaƙi ne ko kuma su ɗiba su ce bokanci ne ƙura'ani shi kuma annabin boka ne to saboda haka ko ma me je za ku ce ko ma ku ka fatu bu suratin min musuli ku zo da sura guda ɗaya irinsa shi nan. har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙari zamansa ƙur'ani ya ƙare sauka ba su iya kawawa sura guda ɗaya ko mai kankanta ko da mai aya uku ce kama inna a ina kalkautar ko izaja a sai kasa to wannan shi ne mu'ujizar kenan ashe idan ba su imani da ƙur'anin ba ya kasance da gangan kenan suka ƙin imani idan ku saboda ya gagare su wannan dalilin da yasa kenan irin wa'annan surori Allah ta'ala kan bude su da irin wa'annan harafai a cikin surori 24 wa'annan masu harafai daidai kamar nun ka wayannan eh harafai daidai ne ko da masu bibi kamar hamim haka da tsasi da masu uku uku kamar mim. irin waɗannan alif la mim sad alif la mim ra duk masu uku uku ne har kawo masu bakwai ba kaf ha ya ayin sad biyar kenan biyar biyar hamil ayin sun kaf biyar su ne dai kamar za a ce karshe kenan ko eh, to haka duk waɗannan Allah ta'ala ya kawo su ne don saboda ya gajistar da larabawa a da'awar da suke yi kan cewa su masu fasaha ne kuma ƙur'ani ba allah ne ya saukar da shi ba domin sun ce a farkon kamar ƙafi ne na ƙur'ani to ƙaf wal ƙur'ani eh, majid wato dangantaka da wannan aya idan mun duba za mu ga eh, da wace ta gabata za mu ga su kafirai sun zo suna yin musu da alkur'ani ko kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani kamar yadda wa'annan larabawan ƙauye suka zo suka ce sun imani alhalin kuma ƙarya suke bisu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bisu imani da allah ba to ita ko wannan sura da yake sura ce ta maka ba za ta samu wani dangantaka da yawa da wacce ta gabata ba tun da wacce ta gabata ta madina ce wannan kwa ittifakan sura ce makiyya surorin maka shi shine maganganu yadda za a gyara zaman al'umma kamar yadda muka gani idan ana rigima yadda za a warware rigimar da sauransu wannan kusa na maka kuma kokarin tabbatarwa da tauhidi Eh, Allah shi ne ya faru komai kuma ƙarshen ma shi ne. shi ke yin halitta shi ke kashewa shi ke kashewa kuma shi ke rayawa to irin wannan suke zuwa yadda za a dasa aƙida to sai ita wannan surar sai ta ɗau ɓangare guda ɗaya wato kamar abin da ya shafi na ƙarshe ɗin cewa mutuwa idan an mutu za a tashi ba bangaren cewa ko a tabbatar Allah ɗaya ne ko ba ɗaya a'a ta kan idan Allah Allah shi ne yake komai wanda wannan ita ce shaidar cewa duk wanda ya mutu zai tashi zai tashe shi sai dai kawai idan kana so ka kwatanta wannan sura sai dai ka tafi suratu sa'ad suratu dawud alaihi salam zaka cewa farkon su da ƙarshen su duk iri ɗaya ne za ga duk iri ɗaya ne da baki ɗaya kamar irin yadda waɗancan waccan surar ya zama ta fara da ƙur'ani ta ƙaye da ƙur'ani ta fara da sa'ad wal ƙur'ani zikir ta kuma ƙaye da in huwa illa zikirun lil daga ta fara da ƙur'ani ta ƙaye da ƙur'ani ita ma wannan ta fara da ƙur'ani wal ƙura'ani maji ta kuma ƙare zakir bil ƙur'ani man ya kafu wa'i ta fara da ƙur'ani ta ƙare da ƙur'ani to in ka shiga ciki ma cikin suratu sa'ad abin da yake ciki kuma shine har yanzu a cikin wannan da wa'ansu irin kuma usulubi na gwaninta na Allah subhanahu wata'ala saboda haka sura ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake kulawa da ita kwarai da yana yawan karanta ta musamman a sallar asuba da kuma a sallar juma'a bayan an yi sallar juma'a yakan yi hudu ba da ita saboda abubuwan da ta kunsa na wa'azi akwai sahabai waɗanda ike a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suka iya wannan sura saboda yawan karatun ta ta da yake hatta mata ma haka sabuwar ƙur'ani maji allah ta'ala ko ya rantsi da wannan harafi don zai rantsi da duk abin da ya ga dama wal al majid har yanzu ya rantse da alkur'ani in an samu wannan wawi ne na kasam ah, Allah ta'ala ya rantse da Al-majid mai girma bal ajibu qabul qur'an al majid bal ajibu an ja'ahum ko munzirun minhum da suna mamaki wai mai wa'azi daga cikinsu ya zo musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine abin mamaki Allah kuma ba bai ga wani abin mamaki ana Allah ya tsafi min mala'ika rusulan wa ai shi Allah shi yake halitta kuma yake zabar manzani daga kowane bangare da ya ga dama ya zaba daga wajen mala'iku ya zaba daga wajen mutane sun kisi imani da Qur'ani kamar yadda muka faɗa sun ce bokanci ne sun ce waka ne kuma har yanzu ma ba su tsaya nan wai sai suke mamakin to ma yaya ma za a ce kuma wani daga cikin mu mun san shi shine zai zama ce shine kuma Allah ɗin didiyar su wanda zai aiko duk a mala'ikun ko kuma a'a ai ga manya-manyan mutane me yasa ba zai aiko daga wani babba daga cikin ta'if ko daga maka ba وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من قريتين عظيم me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ga wani babba daga cikin manyan biranen nan namu guda biyu ba maka da ta'ib ba kawai sai a kawo wanda ya kasance malaya ne a ce shi ne annabi Ni Allah ta ce ahum ya kasi wani rahamta rabbi su suke raba rahamar ubangijinka su suke raba annabtaka to ba ma wannan ba hatta abubuwan da suke rayuwa da mu muke raba mu bai kowa mu talauta wani mu arzuta wani mu bai wani lafiya wani wani wani mu samu cuta na hannu ƙasa na bai na ma'ishita mu ne muke rarraba abubuwan da suke rayuwa da shi saboda ka hakan hakan nan muka ga dama ba masu ba da akwai malami na a sas allah ya gafata mai jazuli jazuli nu idan ya shigo aji sai ya ce ikira ya yusuf wato sai ce ni zan karanta littafin da za a karanta textbook ne amma ce ni ne zan karanta sai ɗalibai dai suka gaji suke kwamfilin eh, akramakallahu mu bakin Mutsani, <laughs> mu kuma bakin Mutsani zai rike kullum sai kai kai kace Yusuf ne zai karanta Yusuf zai karanta mu fa sai shi ne yake cewa to makaranta dai tamu ce kuma mu ne muke karantarwa kuma hakan muka ga dama saboda haka ikira ya yi su yadda na gaya muku na haka na yake <laughs> ya yi karatu a madina to saboda haka mutum ma ya isa yi wannan ballanta kuma eh, Allah su to yadda ya ga dama ke eh, wanda ya rena tsayar wata sai a hausa mai gyara ko eh, sai a bashi da sufana da tsani da kayan kunce-kunce na makanikanci ba an zana shi ba ai yana na an zana a littafin ah, karin magana an ce wanda ya rena tsayuwar wata ya hausa mai sai aka hoton mutum da tsani <laughs> da musu ba da abin da sufana a hannun <laughs> kuma ga wata can eh, to haka suke eh, kullum ku zama kuna da general uh, knowledge to faƙalar kafiruna sai kafirai suka ce haza shi'un ajib kaga bambancin nasa wa ƙala kafirun ko haza eh, shi'un uja ko kuma sahirin kaza haka ne eh, sai suka ce wannan boka ne kuma kaza mai yawan karya nan kuma suka ce kafi kafin haza ce wani aji. wannan abu ne na mamaki a gurinsu wancan yake a unzilar zikir min bayyana a ce za a saukar masa da littafi mu kuma muna nan a iza mituna haka ne wa kunna turaba الكتاب والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال كان هذا شيء عجيب a iza mituna kunna turaba don saboda shi abin da qur'ani yake faɗa shi idan an mutu kuma za a tashi a iza mituna wa kunna turaba yanzu idan mun mutu muka zama ƙasa muka riddike za a tashi mu za mu dawo zarika raja'un ba'id wannan abu ne da kamar wuya ba zai yi ba bayan an riddige a ce za a dawo wannan dawowa ce wacce ta take za ta yi wahala sai allah ta ce to a gunku ne da wahala ko kada alimna matan kusur aradu minhu idan sun ce wai idan mutum ya mutu su su kawai biya su ta ya za a ce an mutu ardadige an zama kasa kuma ce za a tattaro waɗannan abubuwan kuma a sake mai da mutum ya sake tashi to Allah ta alishi ai mun san abin da ƙasa take raga daga jikinsu idan duk wanda ya mutu idan ƙasa ta ci shi ta mayar da shi ita duk inda irin jikinsa ya shiga ko ƙashinsa ne ko tsokarsa ko gashinsa ko menene muna sane da shi bayan muna sane da shi kuma sannan yana rubuce a lauhil mahfuz saboda mun daga an tashi cewa zai za a mai da shi din ba wai wani abu bane mai wahala inna ma kunna izar lishin izar na anna kunna kun faiku kawai ce za ce kawai ya zama ya zama duk inda kashi yake duk inda tsoka take duk inda duk za ta dawo jikin da akwai wani abu da aka yi na tushe ajabu zan ajabu zan wani sinadari ne a jikin mai rai daga wajen tsatsansa daga baya wani ƙashi ne guda ɗaya wannan shi ne allah ta'ala yake ɗora halittar kowa a kansa a sanda za a halicci mutum ta wannan aka fara idan ya mutu ya zama ƙasa wannan abin ba zai lalace ba ƙasa ba za ta iya cin wannan ba kamar irin abin jirgin nan wanda idan jirgi in ya faɗi to wannan to ba zai lalace ba black din nan da ake faɗa ko to idan an samo shi to za a samu komai duk labarin da abin da ya faru duk za a samu to shi ma mutukar cewa akwai wannan ƙashin shi wannan kashin shi zai nemo duk wani abu wanda ya kasance nasa wanda yake a jikinsa ba yadda za a yi na wani ita wajen wani wannan shi Allah ya aji kama ce wani magana ɗisu ne na kowa Allah ta'ala ya bewa kowanne ajabu zam ya ba shi hankali na idan ba nasa ba ne ba zai jawo shi ba yanzu irin karatun kwamfuta nan zai iya ganar da mutane irin wani wannan saboda kai ba yadda za a yi a samu kuskure Allah ta'ala ya taɓa nuna wa annabi Ibrahim salamu a aikace a inda ya ce ya samu tsuntsaye guda hudu masu jinsi daban-daban kuma sannan kowanne daban-daban a yanka shi kuma a dake shi ga baki ɗaya kuma a gauraye su gaba ɗaya garin amma ya zama kansu kan kawai shi ne kawai ba ba zai taɓa ba rike kansu kawai guda hudu a daka su su zama gari sai sun zama garin an gauraye kuma sannan a raba su gida hudu a ɗauki wannan kashi a sa a wancan dutse a ɗauki wannan kashi a sa a wancan dutse a ɗauki wannan a sa a wancan dutse a ɗauki wannan kashi a sa a wancan dutse sannan ikira sun madu uhuna ka kira ka ce su sai ga wannan garin wani daga nan wani fara fara fara sun zo sun sun liƙe da dakan Su sai sai ga dawisu ya ya ta yana duba duba bai ka ce hankaka yau sai ga wannan garin wani ya taho daga wani ya taho fara fara fara sun zo sun haɗe a jikin ba za su haɗu da akan wani sai akan akan hankaka su haɗu ga gaba da shi kenan sai ga hankaka ya tashi to haka sauran tsuntsaye ya yi musu kowanne sai ya koma saboda kuma ba wani a kwayar gari guda ɗaya wacce ta saura wanda wani bai samu zuwa gurin gurin kansa ba to haka Allah ta'ala ya kan yi idan zai yi in zai mai da halitta ma haka zai to da wannan mai shi a wajensa bayan ya yi wannan tsari kuma sannan yana rubuce a lauyar ma'uru kuma shi ya san komai kuma wayannan abubuwa duk umarnin su bi ba wanda ya isa ya tashi ya tafi kan ko kuma jikin azabin ah, azabin jam zamb na wani to wannan shine kada alimna matan kusul arad minhum wa indana kitabun hafiz kuma akwai littafi rubuce a rubuce kuma hafizun amintacce shine lauhin mafu shaidanu ba za su iya tamfarin da shi ba wanda ya isa ya taba ya lalata kuma ba wani wanda ya isa sai ya lalata yana nan al mafu a killace bal ajabu hmm? shine ne ko? Ah. Eh. bal ajabu bil haƙi lamma ja'ahu wato suna mamaki wai da gaskiya shine ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma qur'ani lamma ja'ahum da ya zo musu kawun fi amrin mari sun kasance a cikin al'amari na rudu rudu mana tun da wata ba su tsaya magana ɗaya ba su ce sihiri ne su ce bokanci ne su kuma ce waka ce sun kasa abin ya rudar da su na'am musu da cewa idan an mutu ba za a tashi ba allah ba zai iya raya wanda ya mutu ba to shine yanzu yake ya kawo misalai kashi biyu ga misali na ruwa na sama kuma ga misali wanda zai zo a kasa, ga misali kuma na tsirrai uku ma kenan afalam yanzuru ila ya fauƙahun ba sa duba sama sama da su take gata gata na suna kallanta kullum sama kaifa bane na A eh, falon yanzu ila sama'i a irin yadda irin yadda muka ɗaukaka ta shine banaina wa zayyana muka yi mata ado da taurari ga wata kuna ga taurari kuna gani sama dai ba ɓoye ya ce ba kuna kallata wa ma lahamin furuj kaifa afalan yanzu ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa naha, wa ma laha min furuj babu wata alamar kofa ko tsagewa a sama suna gani wanda ya yi wannan a ce kuma ba zai iya yin komai ba ba zai iya halitta mutum kuma ba zai iya tada shi ba wal kuma ga ƙasa wacce kullum suke taka ta kai suke madadana ha ita kuma muka shimfiɗa ta kamar yadda suke gani duk mai gani haka nan a idan za ga ƙasa a shimfiɗa take ya kallon ka wannan location din naka zaka ga ko da yaushe ita a shimbiɗe take amma kuma a hakika kamar yadda malamai na da da na yanzu suka tabbatar a ƙasa kamar bal take kuma haka take kawai a fili haka babu wani abu da ya rike ta na fi harawa siya kuma muka saka duwatsu wanda zai rike ta don ta rika yin tangantalgan wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij sannan kuma muka tsirar da kowane irin nau'i mai kyau a cikin duka kamar za ga cewa tsirrai za ga wa'insu koraye shar ga fulawoyi kowace kala da ka sani a fulawa akwai kuma fa ruwan guda ɗaya ne tusta ƙabi ma'in wahid ruwan ɗaya ne amma kuma su zo fito da irin wannan kala kala kala kuma da ƙasar a mace take babu komai amma ruwa yana zuwa kenan kawai sai ta yi wannan tsoro shine min kulle zaujin bahid kowane irin nau'i mai kyau tabsuratan don saboda ganarwa ilmantarwa da kulli abdin wa zikira da kuma wa'azi da kulli abdin munif dukkan wani bawa wanda yake mai yawan komawa ga Allah subhanahu wata'ala mai yawan ibada duk wanda ya kasance mumini ne wanda zance mumi na gaskiya mai yawan ibada mai yawan komawa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan wata tunasarwa ce gare shi wacce za ta ƙara tabbatar da shi a kan imanin da ya kuma an ƙara wayar mar da kai imaninsa ya ƙaru yanzu gaskatawarsa ta ƙaru na'am samu wa'annan eh, bayan Allah bayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna kudurarsa da ikonsa da iyawarsa wajen halittar sama da abubuwan da ya saka na eh, kallo na ado na taurari da kuma ƙasa irin yadda ita ma ya ƙawata ta da tsirrai koraye da kaloli iri-iri da kuma dutse da ya sa mata don kanta rika tangantangal da shimfiɗa ta da ya kamar yadda muke gani wanda ya tabbatar cewa yana da iko to sai kuma ya kawo mana magana shi kuma ruwa a inda je za mu gane ƙarra allah subhanahu wata'ala zai tashi wanda ya mutu kamar irin yadda ya faranta yanzu a ƙarshe dinnan cewa wa nazzalna kuma muke saukarwa da ruwa ma'an mubarakan ruwa wanda ya kasance mai albarka wanda ita cike da alkhairi shine ake sha shine ake yin komai da shi ake abinci da shi ake wanki da shi shine wanda yake fitowa da tsirrai bayan ƙasa ta mutu ta bushe kamar ba komai sai ƙwayoyi a ciki muna da bishiyoyi iri biyu akwai wanda dindindin suna nan za su shekaru in suka fito ba su mutu ba akwai waɗanda kuma zai kasance shekara ɗaiɗai kawai suke wani ma baya shekara daga ya fito da an yi rabin damuna kawai sai kawai in mutu muna da irin wannan irin su karan kaɓau haka eh, ana tsaka da damuna yake yi idan baka yanka kaje ka gyara gidanka ba to kafin damuna ma ta ma wuce babu kuma ba zai sake fitowa ba akwai irin waɗannan bishiyoyi din waɗanda tun kafin damuna suke nuna suke karewa to eh, saboda haka duk ruwa ne da taimakon ruwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wannan waje an namin mai kulla in hai eh, kowane abu mai rai daga ruwa yake saboda haka ruwa yana da albarka ruwa abokin aiki kamar yadda hausawa ma suke faɗa wadaka yana da albarka wa ambatana ko wannan akwai ba ba ambatana bihi jannatin da shine muke tsirarwa da jannatin gonaki da sun mutu amma yanzu sai mu tsiro da gonaki akwai tsirrai waɗanda suke so ba daɗewa suke ba irin waɗanda ake lambu da su wani makila kila ba zai wuce wata uku ba wani wata biyu wani wata hudu a sake sa wani akwai kuma waɗanda kasance za su daɗe kamar su mangwaloli ne kamar su goba ne su ayaba ne da su gwanda wata shekara biyu da masara ko shinkafa ko alkama duk allah subhanahu ta'ala shi ne yake yin wannan da taimakawar ruwa kamar yadda da ƙasa babu komai a cikinta a bushe take wa'annan abubuwa suka fito sannan kuma wannan kalaba sikat da kuma har yanzu dibine su kuma dogaye zangara ma zangara ba sikat da haɗin ɗal'un da kuma huda ko kilili wanda wannan akan wannan wannan akan wannan to duk wannan allah ta'ala ya fitar da su ne ya yi su ne ya halicci su rizikan don su zama abinci lil ibad ga bayansa, mutane da aljanu da kuma dabbobi da tsuntsaye da dukkan wani mai rai duk bayin Allah ne to do Allah shi ne wannan kuma shi kansa ruwa kuma wa yana bihi muka raya ballatan mai da kamar dai ƙara tabbatarwa da abin da ya faɗa ɗin aka raya kuma idan an ce lambu wannan har ban ruwa ake da shi ah, to akwai kuma ruwan sama wanda allah ta'ala kuma yakan raya ballatan maita da eh, ƙasa wacce ta kasance macecciya in dai ka lura dai kai manomi ne ko kai mutum ƙauye ne ka zo da rani ka ga guri a bushe amma daga damuna ta yi kayi sati biyu ko sati uku gitar da guri kore shar ana nan ana nan wannan abin ya girma har ya su ma ya zama abinci to wannan allah subhanahu wata'ala wanda ya zuba ruwa ya fito da tsirran da da sun mutu suna ƙarƙashin ƙasa to shine yake da iko kuma idan mutum shi ma an binne shi ko ya mutu ya zama ƙasa shi ma Allah ta'ala ya tashe shi sa ruwa ya tashi to shi ne ya kazalikal kurush to haka nan ma fitowa daga cikin ƙasa ko fitowa daga kabari kamar irin yadda tsirran da suka fito daga ƙasa to haka kuma idan kun mutu za ku fito daga cikin ƙasa ranar tashin alkiyama so idan kuna yin musu to gashi nan an kawo muku misali in kuma shi din ma ba ku yadda ba ko Allah ta'ala dai ya riga ya fita ah, can mun yi magana akan wannan mutum ya zo maka da labari in ja kun fasu umbina ba'i akwai malamai na taurari malamai na kasa suna cewa idan labari ya zo kana so ka san gaskiya ne ko ba gaskiya sai ka buga sai ka buga sunan mutum da sunan ranar da ya zo ya baka wannan labarin sai ka raba shi biyar biyar sai ka raba da biyar abin da ya saura idan odd number ne amma part kuma ce ko biyar din ne ya saura wannan labarin gaskiya ne ko uku ya saura labarin gaskiya ne ko ɗaya ya saura labarin da ya zo ya gama gaskiya amma idan ka sai biyu ne ya saura ko hudu to ƙarya ne labarin ga wani ya taɓa mun tambaya wai wai Allah zai gafartawa dan kasa wanda yake bugun kasa cito ai kaman wato ma har an sa yake nan a wuta yanzu kai kana neman za a gafarta ma in cito waye ce da kai haramun cito shi ne na bulbale da hadisai na bukhari musulun tutumi da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin annabawa waɗanda suka gabata akwai wani wanda yake yin rubutu a ƙasa duk wanda ya dace da rubutunsa daidai yake to wannan to yayi daidai aka ce annabi idris ne alaihi salam idan kar a jina faɗi wannan a ce ko nima na koma ƙasa niki duk wani abu wanda ake bugawa ake fitarwa da wani ba wanda bai iya ba a duniya to saboda haka amma da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu irin istiharar nan da na gaya muku kwanakin ba shi kenan yau ne zama duk wahala ce kuma ya kasance bata lokaci wacce nake ana salatin annabi uku fatiha goma kulkullahu sha ɗaya salatin annabi uku bayan an yi alaula an yi sallah raka a biyu an kwanta da dama ana duba a cikin shi kenan allah zai nuna maka komai dalla dalla idan mun kawo wani wannan kun ce ba lokaci ko? to ai mun yi abu mun dai faɗi fa'idojin Qur'an nan to alhamdulillah Allah ta ta'ala ya sa mun da muka karanta daidai Allah ka ba mu da wanda muka kusure Allah ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina nar sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin alhamdulillah